mutuwar Yesu da tasowar shi cikin matattu. Ku ’yan uwana, yaya zan mu yi in muna so Yesu ya cice mu da zunubinmu kuma mu zama ɗiyan Allah? Kun taɓa shin tarihin rayuwar Yesu? In kun san rayuwar shi, zan mu muku yanzu magana bisan mutuwar shi. Lokacin da Yesu yake cikin duniya ya ce mu almajiransa. babu wanda yake iya hidda mini rai Allah ya bani incin in ba da rayuwata a lokacin da yake cikin duniya ya ma mutane wa'azi ya warkar da mutane Mars lahiya ya yafe ma mutane zunubin su, kuma ya kori aljannu rayuwar tasa ta gwada mana lalle shi ɗan Allah ne mutane da yawa sun biye su kuma sun bi magana shi amma akwai wa'anda ba su san shi don saboda shi mutuna Allah ne. Yesu ya gani da siffan mutanen nan ta ƙwarai ce, amma zukatansu baƙi irin suke. Wa'annan mutane mugaye ne, duk wannan da yarda Allah don saboda Yesu ya yi cutan mutane da zunubinsu. Wa'annan mugayen mutanen nan sun biya wani cikin almajiran Yesu don ya cuce shi sun tambayi mutane su yarda a kashe Yesu mutane na ƙara suna ce a kashe shi a kashe shi akwai wani mai iko wanda ake ce ma Pilat wannan mutum ya ce wanga mutune ne ai bai yi komi ba sannan sun ka kai Yesu kusan wani dutse sun ka gicciye shi sun ka sa mishi kusa a hannuwa kuma a ƙafa wa'ansu mutane biyu masu fashi da makami an kashe su kusan Yesu, an gice su, guda yana daman Yesu, guda yana wajen hagun Yesu. Abin nan an yi shi da safe, rana tsaka Yesu ya yi ƙara, na ƙara aikina. Na ƙara aikina shi ne magana Yesu, a lokacin nan bayan mutuwa Yesu an yi wani girgizar ƙasa. Wani soji ya ce, lalle wanga mutuni shi ne ɗan Allah. Yaya za a yi ɗan Allah ya mutu, babu wanda zai iya kashe shi an Allah bai yarda ba, Yesu shi ya yarda da mutuwar shi, Allah ne ya zaɓe shi da ya mutu haka nan. Wannan haɗayan nan ta Yesu ta sa an yafe mana duka zunubinmu, Yesu ya bi Allah Uban shi har mutu. lokacin mutuwarsa ya ji ciwo ƙwarai mutane da yawa sun rena yesu ya mutu an ka sa mai likahwani an ka turbuɗe shi cikin wani duci amma yesu bai zamana cikin kabari ba matacce wadda sauran ke yi bayan kwana uku da mutuwarsa wasu mata sun zo su gani kabarin nan nasa da sun ka zo wurin kabarin nan sun ka gani ducin da ke rihe wannan kabarin an gusa shi sun zo wajen ƙabarin nan matan nan sai sun ka gani wani mala'ikan Allah sun ji tsoro amma mala'ikan Allah ne ya ce kar su ji tsoro Yesu wanda kuke biɗa cikin kabarin nan ya tashi cikin matattu kun gane shi cikin lokaci kaɗan bayan mala'ikan Allah nan ya yi magana sai ya tafi lokaci kaɗan sai matan nan sun ga Yesu ya yi rai mutane da yawa sun gane shi Yesu ya fi ƙarfin mutuwa bai taɓa kuma zunubi ba Yesu ɗan Allah ya yi nasara gaban mutuwa kuma ya fi ƙarfin shaiɗan Yesu ya mutu don a yafe mana zunubinmu wai ya yi shi don yana son mu ƙwarai ya san da ban mu iya ceton kanmu sai da shi ayyukanmu na ƙwarai bai su sa mu samu ceto Yesu ya zub da jininsa saboda mu, wannan haɗayan shi ɗai ne Allah yake iya yarda da shi, duk wani haɗaya banza ne. Allah yana karɓa ku in kun yarda da Yesu almasihu, ya kamata ku ɗauki niyya